Mun shiga so, so, mun shiga so, so, mun shiga so, mun shiga so, so, mun shiga so, so, mun shiga so, ah, Ni na riga alkawarin nan

dan ciba kai wuya tasirin sona da yawa shi ke sarrafa duniya kuma bai da sifa guda ɗaya na ji yana taɓa lafiya Ni so kai kuka ni ma shi yi min nisma Oh sanyin so ya shigar ya sanya zuciya so ne alkawarin da ne na san ka yana nan zuciya ta yajiya ka sani tun muna yan yaran nan kar ka manta jiya Da zuciya dai nake kaunar ka sirrina kar ka yau karaya. Na baka kauna ni da kai ne nake shirin yin doguwar tafiya. Na shiga soyayya. Ban ba ke a duniyar nan, wallahi zan shiga ukura. kaɗai nake yawan tunani Allah shi ne ya san nufi na Daugalami kiyo rubutu in ba ni gane kaina Kalle cikon muradai na zuciya da kai take kwana Haddari na soya haidu furanni ne suke ta sauka Da na rufe idanuna akan ka ne ma na shirya komai wuya karki sauya ka kula da ni karka yi gajiya ka bani sa sa soyayya